Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Amma a yau 22 ga watan Mayu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne. shirin namu zai karkata akalarsa ne a kan shirye-shiryen naɗin sabon zababben shugaban ƙasa a Najeriya. Amma a yau za mu duba matsalar ilimi a ƙasar. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da baƙi masana da waɗanda abin ya shafa a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. 29 ga wannan wata na Mayu, Najeriya za ta rantsar da sabon zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Najeriya dai ta yi fama da matsaloli da dama. Matsalar taɓarɓarewar ilimi na ɗaya daga ciki. Malaman jami'o'i sun yi fama da yajin aiki lokacin gwamnati mai baran gado har da wasu gwamnatoci da suka shuɗe. Shin yaya wannan sabuwar gwamnati da za a rantsar za ta tunkari wannan babban matsala? a don haka ne wakilinmu mustapha nasiru batsari ya tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu to jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wannan shiri na yau da gobe daga nan gidan rediyon muryar amurka da ke birnin washington dc a kamar yadda 'yan najeriya da dama suka sani ko kuma gaba ɗaya duniya ma ta sani a cikin mako mai zuwa ne za a rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya karkashin jagorancin bola ahmad tinubu bayan kammala wa'adi na biyu na mulkin wato general ko kuma shugaba muhammadu buhari akwai abubuwa na tarihi da kuma wanda tarihi ba zai manta ba da ita tsohon gwamnatin muhammadu buhari za ta bari ɗaya daga cikinsu shine batun yajin aiki na malaman jami'o'i a najeriya da aka kusan share watanni takwas ana yi akan haka ne a wannan fili na wannan lokaci ya tattara masana akan harkokin wato jami'a ko kuma harkokin ilimi da kuma siyasa da kuma tattalin arziki a cikin zauren namu na yau akwai muhammad dantala aliyu da kuma kabiru abubakar yusuf ibrahim na'am to kamar yadda kuka ji dai muhammad tala aliyu masani ne akan harkokin ilimi karewa da karoma wato malami ne a kwalejin joseph fatilami da ke nan birnin mina shi kuma kabiru abubakar wato kabiru mai jama'a wato mai sharhi ne akan harkokin siyasa a najeriya yusuf ibrahim ladan kuma masani ne akan tattalin arziki bari mu fara da dr tala aliyu uh, an share watanni takwas ana yajin aiki wato malaman jami'o'i suna yajin aiki a najeriya ya kuka kalli wannan abu kuma tarihi zai manta da wannan a tsarin shugabanci ko kuma shugabannin najeriya da suka gabata na hakika wani abin tarihi ne aka yi saboda a gwamnatin muhammadu buhari an fuskanci yaje-yajen ayyuka da dama daga malaman jami'o'i. amma kada a manta cewa yajin aiki wani abu ne da aka gadar masa shi kansa ya gaji yajin aiki ne ga hannu wanda ya karba wato goodluck ebele jonathan idan ba a manta ba malaman jami'o'i sun taya yajin ayyuka ko a wancan zamani kuma dai har gobe bukatun ɗaya ne inganta harkar ilimi inganta harkar ilimi inganta harkar ilimi musamman ma na karatun jami'a waɗannan yaje-yajen ayyuka sun kasance ruwan dare ta yadda yake tun suna tasiri har suka kai ga basu wani tasirin a zo a gani ala kula hali idan malaman jami'o'i suka tafi yajin aiki kusan tattaunawar da ake ɗaya ce da farko gwamnati za ta yi biris da al'amarinsu sai idan an yi ca akan gwamnati sannan sai kaga an kira su teburin shawarwari galibi idan suka tafi yajin aikin nan abin da ke yakan sa su tafi yajin aikin mafi yawanci bukatu na inganta harkar ilimi ne samar da kayayyakin koyo da koyarwa da dai sauransu da samar da kudade na bincike a jami'o'i da inganta albashi amma mafi yawanci galibi inganta albashin shine abin da ke zukatun su kansu malaman jami'o'in shi yasa ma a duk lokaci idan gwamnati ta samar da wani abu da ta basu a hannu sai ka ga sun janye yajin aikin to a bisa tarihi shekara da shekaru ana ta yajin aikin nan tun zamanin soja har aka shigo farar hula tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu an yi yaje-yajen ayyuka wato da dama amma babu gwamnati guda da za a ce yajin aiki ya kasance wani abun ruwan dare kamar na wannan gwamnatin kuma dama tambayar da zan maka kenan dakta kusan tun da aka dawo mulkin farar hula shekarar 1999 abin da yake ɗaukar hankalin jama'a share watanni takwas malaman jami'o'i suna yajin aiki an samu irin wannan lokacin ana yajin aiki ya eh, to ka kamanta yi zamanin gwamnatin sani abacha akwai lokacin da aka yi wata tara kusan wata tara shi ma wata takwas ɗin ne amma ya kuma fi wannan daɗewa kusan wata tara ana yajin aiki kaka manta a wancan lokaci akwai dr mt liman shine uh, ministan ilimi a wancan lokaci inda aka yi yajin aiki uh, da farko malaman jami'o'i suna ganin ai dr mt liman malami ne a jami'ar bayero don haka ɗaya daga cikinsu ne aka ɗauko aka naɗa ministan ilimi sai suke ganin za su samu bukatunsu za su yi saurin shigewa tunda suna da ɗaya daga cikinsu a kan wato da ke shugabancin ma'aikatar ilimi to amma kuma sai abin bai yi haka ba sai ya kasance abin ya kara kazancewa ta yadda yake a lokacin nan shi farfesa attahiru jega yana dakta a lokacin ya jagoranci wannan yajin aiki aka kuma ya daɗewar gaske ba a dawo ba ba a koma ba ya kuke kallon gibin da aka samu na karatu a wannan yajin aiki na watan eh, wannan koma baya ne matuka musamman ma ga ɗalibai na farko akwai ɓata lokaci da aka yi a karatun da za a yi shekara hudu ko biyar sai kaga ana shekaru shida ko bakwai kaga an ɓata wa ɗalibi lokaci na ƙurciya da kuma wasu abubuwa da ya kamata a ce yayi a rayuwa sa'annan akwai lalacewar ingancin ilimin shi kansa saboda a lokacin da ɗalibi ya tafi akan tafi yajin aiki ɗalibi ya zauna a gida galibin abin da aka koyar da shi duk sukan ɓace sannan sai in ya dawo ne za ka ga yana fafutukan ya zai yi ya dawo da waɗancan abubuwa da suka zube a tunaninsa kafin ya yi da tunanin an kafa lokacin jarabawa haka zai shiga ɗakin jarabawar ba tare da ya yi wani kwakwaran shiri ba ya rubuta jarabawan haka nan ya dai fito a haka haka har ya sauka wannan karatu ka ga ya yi karatun amma na zuku ba tare da eh, ya eh, eh, wato ilimin yana da inganci ba wato an dai samu gibi an dai samu gibi gege kuwa na'am to zamu dawo wurin dakta bari mu je wurin Kabiru ah, Kabiru bayan malaman jami'o'in nan akwai ma'aikata lokacin yajin aikin nan kusan duk ba da wani tasiri a jami'a ya kuke kallon irin wannan ah, wato ah, magana ta gaskiya shine a lokacin da ire-iren wannan abubuwan suka faru Ah, in ka samu ziyartar makarantu din abin zai baka tausayi za ka ga makarantu wurare abubuwa duk sun su kurkuce akwai waɗanda maza ga in kuna hulɗa da su ko karantarwa yake ko kuma yana cikin malamai waɗanda suke taimakawa masu karantarwa za ka ga kusan in ka lura da yanayin rayuwar shi mutum in ya san ya tashi da safe ya wuce wajen karantarwa in zai dawo ko yana da masana'anta ko yana da gona to da yawa gaskiya wanda za ka ga sun ba da fifiko a karantarwa saboda kishin a samu ilimin za ga in dai ba karo karatu ba mafi yawan yawanci gudanar da rayuwarsu ya ta'allaka ne a karo ilimi to a lokacin da za a ce ana ainihin irin yajin aikin nan za ga wasu malamai ma irin kawai mutum tun da bai zuwa wajen aiki kusan ma har iyalan shi sai sun gaji da ganin shi yau kana da ranar mande kana gida daga safe har yamma ranar talata ma haka har zuwa ranar juma'a kuma sati mai zuwa a ce irin kwanakin nan kai da baka saba ba ka fita lacca na safe a ka gaya ma yara darasi ka sake jira na rana ka jiya na yamma ko kuma kana aikin ofis amma sai ya zamanto cewa ranar mande din kana nan baka yin komai sannan kuma ga rashin samun abin da ya shafi kila na kula da iyali tunda mafi yawanci in an daɗe dama da tazaran nan ana sa duka na ainihin in baka yi aiki ba baka biya ba za a biya ka ba kamar yadda suke cewa no work no pay din nan to za ga matsalan masu irin ilimi ma daktoci wasu har profesoshi za ga sun tsaya irin da damu damuwa ta rayuwa saboda mafi yawanci kashi saba'in na al'amuransu na yau da kullu wannan karantar wannan sai kuma zuwa karu karatu to da an ce babu aikin zaka ga jami'ar ta koma wani iri da irin wuraren da ake karatu su kansu wa'annan malamai din abun yana damun su yana yana kawo ainihin takaita a lamarin rayuwarsu na yau da kullum za ka gama kamar wa'annan ma'aikata da ake ce ma non academic abin nan staff da ke cikin makaranta za ka ga duk abubuwa sun tsaya cak kana ga wannan ya shafi tattalin arziki ya shafi tattalin arziki ai babban ma illan da ake samu na abin da ya shafi mahukunta a siyasa din a kaga kamar misali ita rawa ta siyasa ko kai malami ne aka ɗauke ka inda dai aka saka faken siyasar nan sai ka taka malami kuma koda na addini ne a ina son mutuna baya lokacin shugaba jonathan da ya shuɗe akwai profesa rukayyatu rufai ina ganin tana adamawa an kai lokacin da ita da aka zo aka sata ministan ilimi ai ainihin malaman jami'a na irin a tunanin cewa za ta taimaka musu sai zamanto cewa ita tana cikin wanda suke karantar ɗin amma da yake gwamnati ta bata matsayi sai ta koma tana goyon bayan gwamnati tana cewa malaman su yi hankuri allah da ikon shi da aka samu ainihin tsaiko na abin da ya shafi tsari na gwamnati sai aka sauke ta a wannan kujerar to bata yi sati ba kuma sai gashi ta biyo kungiyan asu kuma ana roƙan ma gwamnati alfarma da ta iyakan bakin kokarinta ta warware da wannan matsayin so kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa abu ne wanda yake zai ɗaure ma mutum kai wanda kai kana hankoran misali a ce kana karantarwa a lokacin da ka samu mukami na abin da ya shafi siyasa sai ga kuma ka koma kana goyon bayan wa'annan eh, yan siyasa din mafi yawanci ina ganin tun da muka zo 1999 duk wa'anda ga an ba kula da ilimi a musamman kamar ministoci na ilimi za ga yawancin sun taba karantarwa amma in Allah da ikon shi in aka zo aka samu yajin aiki in ka ji maganganun da ke fita bakin su akwai wasu mara za ga an ce ai asu ba ta da hakuri ne gwamnati na kokari da ita ta kasa hakuri so kaga duk ire-iren wa'annan abubuwan su wa'anda suke karantarwa din ba su zuwa makaranta wa'anda suke ainihin mataimaka a gare su kamar non academic staff din da muka ce ka je. misali a ce principal uh, officer dinka wanda yake hod wani din kila wani kuma shugaba ne na, na, na tsangaya haka misali shi bai zo aiki ba dama kai sakatare ne da 'yan saura to kaga sai ya yi wasu ayyuka sannan ya baka sai ka zo ka cimma wasu ma an ka zagaya wasu a uh, jami'o'i sai ga kawai mutum in sakatare ne ya koma bakin ofis ya zauna tun da ainihin mai gidan shi bai zuwa aiki yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tauya uh, ainihin abin da ya shafi yajin aiki kabiru za mu sake dawo wurin akwai maganganu a malam yusuf kaji bayanin dr dantala ya ce an samu gibi sosai wannan yajin aiki da malaman jami'o'i suka share watanni takwas suna yi a najeriya a cikin wannan gwamnati ta muhammadu buhari mai shirin barin gado a ya za a cike wannan gubi a misali shi sabon shugaban kasa da zai hau yanzu me zai ya cike wannan gibi da aka samu wato da farko dai zan koma kan maganar dr muhammad dantala aliyu na game da cewa wato idan muka dubi abin komi ka cokan akan ɗalibai yake karewa da kuma iyaye musamman idan ka lura da irin wato karatun da suke yi babu inganci sosai iyaye masu hali za su kwashe iyalansu su mai da su yayayensu su mai da su kasashen waje ko makarantun nin kuɗi inda za su shiga da karatunsu mafi yawanci kuma na talakawan su suka fi yawa a mafi yawancin jami'o'in najeriya saboda haka sai ya kasance ko dai sun manta karatun kafin lokaci ya kai ko kuma wanda suka san karatun wato sun shiga rudu kafin a ce an sake dawowa daga bakin yajin aiki sai ya kasance sun wato certificate din kawai ake nema takaddun shaidan kawai ake nema na gama makaranta ba tare da an koyi wani abu mai nagarta ba so an ɗauki lokaci ana ta kikika tsakanin malaman jami'a da gwamnatin tarayya a bangare ɗaya Ah, kusan kowane lokaci idan aka ce an fara wannan dambarwa za ka tadda cewa wato su iyaye wato malaman jami'a sukan nemi wato samun sassauci daga wurin iyaye domin su mara musu baya domin su ga cewa tare suke a matsawa gwamnatin tarayya wato kaimi don ta sassauto ta yi abin da malaman jami'a suke yi ko shakka babu wannan irin abin yana da illoli da yawa musamman lura cewa karshen ta dai idan aka yi ta yi aka je aka dawo kuɗaɗe ne za a biya malaman nan ba tare sun yi karantar wannan ba duk da cewa waɗansu daga cikinsu haƙoƙinsu ne da dama ya dace a biya su amma ba su karantarwa sannan kuma idan suka dawo ba lalle ne su karantar da ya dace so sai ka iske gwamnati ne ke asara dukiyan al'umma ne ake ake ake ake banzatarwa saboda wannan yajin aiki na ɗaya kenan to ina mafita saboda wannan abu ne da idan muka lura shekaru talatin da suka wuce ba abin da ya sassauta kullum gaba da yake gaba da yake in banda wannan zango da aka ce an yi wannan yaji wata takwas sannan ba a biya malaman yadda ya dace ba kamar da shi shugaban kasa buhari ya ce shi ba zai biya ba dun ba su yi aiki ba a nan ne kadai za ka ce kila an dan samu kuma shi ma suna kotu ba lalle ba ne a ce kila za su iya zuwa kotu ta ba da dama a ce a biya su ya za mu fito daga cikin wannan matsala ita wannan gwamnati nata ya kare yanzu shi sabon shugaban kasa in ya zo me zai yi don kar a koma a gidan jiya to a nan ababe ɗaya ko biyu ko uku ne ya kamata mun sani ah, kudaden da suke shigo ma gwamnatin tarayya lura da irin ah, matsalolin da suke gabanta ba lalle ba ne in ka lura da kasafin kuɗin da ake yi a najeriya irin wanda ake ware ma ilimi ba lalle ba ne su ware irin wa'annan to menene mafita dole dole malaman jami'a akwai kamar ala misali akwai jami'o'in jihohi akwai na gwamnatin tarayya sannan akwai na masu zaman kansu kudaden da ake biya a makarantun a jami'o'in gwamnatin tarayya za ka iske kudaden ba su ta karya sun karya ba kuma su suka fi ɗauke da ɗimbin daliban nan sosai a zo matsaya a ce an fitar da wani tsari gwamnati tarayya ta fito da wani tsari da ya kasance za a sanya iyaye a cikin wannan tsari za a sanya kwamitin um, malaman jami'o'in a ciki da ita kanta gwamnatin tarayya domin dama kudaden nan ya kasance ayyuka za a yi a fitar da tsari kamar alal misali za a ce daga nan zuwa shekara goma masu zuwa kowane shekara za a ƙara ma za a ƙara kuɗin makaranta da dubu goma ya kasance kenan in aka shekara goma kuɗin makaranta in yana dubu talatin ne bana wannan shekara to kafin shekara goma masu zuwa zai koma dubu ɗari da talatin kowane shekara ya kasance akwai wannan tsari idan dan ɗalibin ka zai dawo makaranta zai dawo dubu goma wayannan ƙarin sai ya kasance kowane jami'a tana da kwamiti na iyaye da malamai da kuma gwamnatin tarayya akwai abubuwan da suke damun makarantun ne na rashin azuzuwa na rashin kayayyakin karantarwa da sauransu sai ya kasance daga nan za a dinga ɗiba ana gyara azuzuwan karatu ana gyara wurin kwanan ɗalibai ana gina waɗansu azuzuwa da sauran hidimomi ita kuma gwamnatin tarayya a nata bangaren ya kasance dole jin daɗin malamai da walwalansu shi za ta ɗuka ta mai da shi mafi fiko don idan ba haka aka yi ba wannan matsalar da aka samu ba wucewa za ta yi ba saboda haka gwamnati mai zuwa dole ta zauna da wa'annan malaman yadda na faɗin nan dole sai an fito da wannan tsari darajar naira nan kullum karyewa take yi kuɗin da ake biya shekara biyar a jami'o'i har yanzu bai a ƙarin da ake yi bin dubu biyar dubu goma idan ka je ala misali jami'an ah, gwamnatin tarayya za ka gana biyan dubu hamsin ko dubu arba'in in ka je na jiha za ka ga dubu dari da hamsin dubu dari biyu waɗansu har dubu dari uku akwai jami'o'in da suke masu zaman kansu ana biyan miliyan biyar miliyan hudu miliyan uku saboda haka me zai sa a ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin duka idan har da gaske muke so dole mu inganta wannan ah, mu fito da wannan tsari ya kasance ah, kuma yadda 'yan siyasa suke fitowa suna wandaka da kuɗin al'umma ya kasance an fitar da dokoki wanda za a tilastawa wato in kai sanata ne in kai dan majalisar tarayya ne in kai ciya mana local government ne ko gwamnatin jiha ya kasance sun ɗauki nauyin ɗaliban da basu da ƙarfi saboda waɗannan su ne suka fi shan wahala idan aka ce ana irin waɗannan yajin aikin. insha mai burge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa sashin mu yar Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na mayu na sauya ragamar mulkin najeriya daga shugaba muhammadu buhari zuwa shugaba bola ahmed tinubu yaya mutanen najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado muhammadu buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba bola ahmed tinubu menene tunanin yan kasashen da ke makwabtaka da najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa waɗanne irin matsaloli ne buhari zai baiwa tinubu yaya kuma tinubu bin zai tunkare su. Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. A dakta, muka dawo gurinka wannan yaji da aka yi na watanni takwas lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari. an samu boyin bukata wato kwalliya ta biya kudin sabulu koko? Uh, kwalliya bata biya kudin sabulu ba domin matsalolin suna nan a yadda suke. Ah, kuma ma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ita kungiyar malaman jami'o'i suka garzaya kotu a wancan lokaci ai idan ka duba kusan kama ana iya cewa an tirsasa su ne suka janye yajin aikin ba wai saboda an biya bukatunsu ba ne kuma kada ka manta har yanzu bukatun da suke nema su din ne dai ake nan har yanzu ba a biya su ba da kama daga alawus alawus da suke magana a kai da dai sauran ah, sabon manhajan tsarin biyan albashi da suka kawo na utas wanda kasan sun ce suna jin jiki akan ippis da aka dora su wannan manhaja na ippis ya kasance bai lura da wato ƙarin girma da ƙarin albashi da malaman jami'o'i ya kamata a ce sun samu ba domin su yanayinsu daban yake da sauran ma'aikata don haka suka tsaro nasu manhajan na utas wanda suka ce shine daidai da tsarin tafiyar da ayyukansu to amma gwamnatin tarayya ta ce shi kansa utas din yana da nakasu don haka ba za a yi amfani da shi ba to kaga um, ita gwamnatin tarayya ta zo ta fidda sanarwa akan cewan tana iya wato kusan soke ayyukansu idan har ba su dawo daga yajin aikin da suke yi ba sannan kuma aka garzaya kotu inda kotu ta ba da umarnin cewa yajin aikin da suke yi ba a kan doka yake ba don haka dole ne su koma eh, azuzuwa su ci gaba da karantarwa kaga ba a biya kwalliya ba ta biya kudin sabulanta ba kuma har gobe na ciki na ciki ne idan ka dubi irin dangantaka da ke tsakanin shi ministan kwadago ingige chris da kuma shugaban uh, kungiyar malaman jami'o'i za ka ga cewa kusan ana zaman doya da manja ne kuma har gobe dai an dai rabu dai dutse a hannun riga kawai ba tare da an samu biyan bukata tun da har uh, ba a samun biyan bukata yanzu ku a ganin ku ku ne masana harkar ilimin nan menene ya kamata a rika yi don warware matsaloli a maimakon yajin aikin nan tun ba a samun biyan bukata kamar yadda ka ce eh, dole ne gwamnati yanzu a duk lokacin da za a yi kasafin kuɗi ta ƙara sa kuɗaɗe sosai a kan kasafin kuɗi domin idan muka dubi abin da ita hukumar ba da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa kashi 26 na kasafin kuɗin kowace ƙasa ya kasance an zuba shi a cikin harkar ilimi to amma a najeriya ba na jin mu wuce kashi shida tun lokacin da aka dawo wannan demokaradiyar kaga kenan akwai wagegen gibi dangane da irin kudaden da ake sakawa a harkar ilimi amma duk da haka an ce idan ka bi ta rawa ka bi ta mabi sahu idan da za ka shiga jami'o'i kuma musamman ma na gwamnatin tarayya da na gwamnatin jihohi akwai gidauniya ta tet fund wanda gwamnatin tarayya aka ware daga harajin da ake samu na kamfanoni kashi biyu na harajin kamfanoni wanda ake tallafawa jami'o'i wurin samar da kayayyakin koyo da koyarwa an ka shiga da yawa daga cikin jami'o'i zaka ga irin aikace-aikacen da ake na gine-gine da kuma samar da abubuwa na koyo da koyarwa a tsakani da allah ana iya cewa gwamnatin tarayya ta yi kokari a wurin amma su kansu jami'o'in tunda cibiyoyi ne na bincike da kuma harkar samar da ilimi da inganta rayuwa ta al'umma akwai gidauniyoyi da dama a warwatsa a kasashen duniya waɗanda aka ajiye domin tallafawa harkokin bincike jami'o'in najeriya na ɗaya daga cikin jami'o'in da suke baya-baya wurin cin gajiyar waɗannan gidauniyoyi za ka ga a kowace jami'a akwai masana a fannoni daban-daban akwai masu bincike a fannoni daban-daban amma kalilan daga cikinsu ne suka damu da su je su nemo waɗannan tallafi daga gidauniyoyin da ke warwatsa a ƙasashen duniya inda a ce malaman jami'o'i sun ci gaba da zurfafa bincikensu ta amfani ta kulla alaka da gidauniyoyin nan da ake da su a cikin duniya watakila da magana da ake yanzu ba su ake yi ba da an samu irin tallafin da ake bukata da an wuce inda ake bukata domin harkar ilimi yana da matukar tsada gwamnati ita kadai ba za ta iya ba dole ne sai an jawo mutane 'yan kasuwa attajirai masu hannu da shuni kamar yadda ake a sauran kasashen duniya duk sukan shigo domin su dubi wani fanni da ya shafi harkokin sana'o'insu sannan su zurfafa bincike sa'annan akwai kuma 'yan kasuwa da sukan shigo su samar da misali ababe irin su dakunan kwanan karatu na yara dakunan eh, kwana na dalibai wato hostels su samar da su suna ba dalibai haya a cikin farashi mai rahusa sannan a hankali su mai da kudaden su haka ma harkar kasuwanci da ake yi a cikin jami'o'i a yanzu haka akwai jami'o'in da za ga dan kasuwa ya zo ya gina kamar abin da ake kira shopping mall in ya gina wannan shopping mall din ɗalibai suna shigowa suna saya da sayarwa kuma shi kuma yana mai da kuɗinsa kaga duka waɗannan hanya ce ta bunƙasa kasuwanci a ɗaya ɓangaren da kuma inganta harkokin ilimi domin ɗalibi yana buƙatar ire-iren waɗannan abubuwa saboda ya samu kwanciyar hankali da yake buƙata ya mai da hankali a wurin karatu sa'annan a ƙasashen da suka ci gaba za ka ga idan aka ce akwai shehin malami wanda ya kware a fanni kaza kamfanoni da dama suna kokarin su ya za su yi jawo hankalinsa domin su samu wani bincike da ya yi ta yadda yake za a sa kuɗi a cikin wannan bincike domin a ga yadda za a yi a inganta rayuwar mutane shi wannan malamin zai samu wani abu daga cikin abin da aka samu na sayar da wannan bincike da ya yi kamfanin ma zai samu jami'ar za ta samu ita kanta gwamnati za ta samu wani abu daga ciki ta hanyar haraji kaga ta haka ne ake inganta ilimi kuma ita gwamnati kaga an tallafa mata nauyin ya dan ragu daga wurinta domin duk gwamnatin da za ta ce ita kadai ta isa ta bada ilimi to wannan gwamnati tana yaudarar mutane ne ilimi ba gwamnatin da za ta iya bada shi ita kadai sannan kuma duk gwamnatin da ta ce za ta bada ilimi kyauta yaudara ce ni ban yadda a ce an ƙara wato kuɗin makaranta na yara ba amma dai ban yadda kuma a bada ilimi kyauta ba in an duba nan a duba nan saboda hannu ba ɗaya ba ne akwai 'ya'ya waɗanda suka fito daga gidaje na marasa galihu kuma dole ne idan ana tunanin ire-iren waɗannan abubuwa a tuna da irin waɗannan ɗalibai da suka fito daga waɗannan gidaje saboda su ma suna da haƙƙi idan aka ce an ci gaba da ƙarin kuɗin makaranta ire-iren waɗannan yara a gaskiya ba yadda za a yi su samu ilimi da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma a dakace mu ranar laraba domin jin ci gaban wannan tattaunawa mai muhimmanci yanzu a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa amina bahara auna da wadda ta daidaita sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗansa wato julie leathers gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sa sallama da ku ku huta lafiya. Yau gobe.